This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. sai kuma kilohertz talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalol da kuma niyya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com. Jama'a assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na la'asar tare nake kuma da Aliyu Mustapha Sokoto daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu za mu fara da jin kanun labaran duniya. To Mala Usmanu Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hankalinta fa ya fara tashi da irin hare-haren da Boko Haram take ta kaiwa jamhuriyar Nijar. a mali kuma an cefke mutane biyu da aka ce suna da ruwa da tsaki a cikin halin da aka kai cikin wata otal yayin da prime minister turkiya kuma yake ce na neman yadda za su sasanta da rasha bayan da suka haro mata jirgi daga sama to duk za a je a cikin cikakkun labaran mutane na kukan cewa tafiyar shugaban najeriya muhammadu buhari fa ta fara yawa shugaba ya zo wanda yake mutane sun san ba za su yi wasa da shi ba mm. dole za su bi doka amma kasancewa mafi yawancin lokaci bayanan, nan ya sa har al'amura suka sake taɓarɓarewa aka dawo yanzu an kuma gidan jiya. To a Kaduna kuma tsarin tasi na zamani ne ya fara aiki. gwamnati ta ƙara jiba farashin da aka saka na kowane awa ɗinnan da ake bi a gani na ɗaya yaya tattalin arzikin rayuwar mutane yake yaya suke samun kuɗin da ke shiga musu yau da kullum To akwai kuma rahoto daga ƙasar Kamaru na jam'iyya mai mulki tana zaɓe. Haka kuma za mu ji shirin mu na Musulunci tushen rayuwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Juma'a barkanku da wuni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce gungun 'yan ƙungiyar Boko Haram na ƙara yawan hare-haren da suke kaiwa a jamhuriyar Nijar, inda majalisar ta ce daga watan Fabrairun shekarar nan da muke ciki zuwa yau, hare-haren da aka kai a Nijar ɗin sun kai akalla guda hamsin galibi can wajajen yankin Difa. Bayanin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya biyo ne bayan farmakin baya-bayan nan da Boko Haram suka kai jiya Alhamis akan wani ƙauye da ke kan iyakar yankin na Difa da ke kudancin Nijar. Ko da yake tun baya hukumomin Nijar ɗin suka kafa dokar ta ɓaci a wannan yankin, mayakan Boko Haram sukan tsallaka kogin Komadugu ne ta kan iyakar Nijar ɗin da Najeriya su shiga ciki. za ka ma ina hare-hare na boko haram sun tilasta a rufe makarantu kamar 150 masu yawan ɗalibai 12,000 da ke bangaren kudu maso gabacin nijar ɗin a cikin makon jiya ce wato wata cibiyar kula da al'amuran ta'addanci da ke faruwa a duniya da ake kiranta global terrorism index ko gti ta bayyana cewa yanzu a duk duniyar nan fa ba kungiyar ta'addanci mai tafkata asa kamar boko haram wace yawan rayukan da ta sa aka rasa a shekarar 2014 kadai sun kai 6,644 kai wato ko kungiyar isil ma da ita boko haram din ta ce tana yi wa biyayya ba ta kashe mutanen da ita boko haram din take hallaka ba domin su isis din a cikin wannan lokacin sun kashe mutane 673 ne ma'ana boko haram sun zarce su da mutane 571 ma'aikatar tsaron kasar mali ta tafke wasu mutane guda biyu da ake sargi suna da hannu cikin farmakin da aka kai kan otal din nan na birnin bamako a cikin makon da ya gabata mutane goma sha tara suka mutu a wajen sanarwar da rundunar sojan mali ta bada a yau juma'a ta ce tambayoyin da za a yi wa mutanen sun hada da samar da karin haske kan sanadin farmakin ko da yake hukumar bata sanar ko fayyace ainihin irin rawar da mutanen biyu suka taka ba tuni dai wasu kungiyoyin 'yan ta'adda guda biyu na afirka ta yamma wato alka'ida ta islamiyyar maghreb da kuma wani reshe nata na Almurabi, wanda suka riga suka ɗauki kai farmakin a ranar 20 ga watan nuwamban nan akan otal ɗin na radisson blue da ke can ƙasar wasu 'yan bindiga biyu ne dauke da bindigogi da nakiyoyi suka afka cikin otal ɗin da sanyin safiya suna ta harbe-harbe a cikin harabar otal ɗin inda har suka kashe masu gadi da dama kuma wannan otal ɗin dai wuri ne da galibi 'yan kasashen ƙetare musamman turawa sukan yawan sauka a cikinsa. To muna ba ku labaran duniya daga sashen wasan murya Amurka a birnin Washington. Firaministan Turkiyya Ahmad Davutoglu yana ce yana kokarin neman yadda za a sasanta da rasha bayan da turkiya ta harbi wani jirgin saman yaƙi na rasha kusa da kan iyakar turkiya din da ƙasar sham wato syria a farkon makon nan a cikin wani sharhin sa da aka wallafa a cikin jaridar times ta ingila mr dabatolu yake jaddada cewa yayin da za mu ci gaba da aiwatar da matakan tsare mu turkiya za ta yi aiki da rasha da sauran ƙasashe domin a samu a kwantar da hankali ya ce babba abin da yake da muhimmanci a wurin su duka yanzu shine yakar kungiyar isis rasha dai ta fusata matuka bayan da jiragen yakin turkiya din suka kakkaɓo wannan jirgin nata a ranar talata da ta gabata abin da ya haddasa zaman ɗarɗar a tsakanin wannan ƙasashen biyu da ke yaƙi da ɓangarori biyu amma daban da juna a rikicin na siriya kuma abin da ya sa duniya ta firgita tana jin tsoron kada yaƙi nan ya zo ya bunƙasa ya zama wata babbar rigima ta duniya shugaban rasha vladimir putin ya ce har jirgin ƙasar tashi da turkiya ta yi kamar ci amana ne ta da rasha ta daɗe tana ɗaukar turkiya a matsayin wata aminiyarta. Shugaban Kiristocin duniya mabiya mazhabar Katolika Papa Roma Francis ya yi kira akan matasan ƙasar Kenya da su yi watsi da aƙidar ƙabilanci su rika sauraro da mutunta junansu. Papa Roman wanda ke rangadin ƙasashen Afirka da dama yana wannan kalami ne a yau Juma'a lokacin da yake huɗuba ga dubban matasa a cikin makekin filin wasan nan na Kasarani da ke birnin Nairobi. Eh, inda yake mai da martani da ga kukan da suke game da tashe-tashen hankula da cin hanci da rashawa inda kuma ya shawarce su da su koma ga Allah su rika addu'o'i haka kuma Papa Roman ya ziyarci wata unguwar talakawa da ke kangemi inda ya yi kira a kan hukumomi da su samar da wada jama'a muhallai na gari daga kenyan paparoma zai zarce ne zuwa kasashen uganda da jamhuriyar afirka ta tsakiya inda daga nan daga cikin wuraren da zai ziyarta har da masallatai To a ƙashe yanzu haka ma'aikatan tsaron Amurka na tsare da wani mutum da aka kama shi bayan da ya tsallaka shingen fadar shugaban Amurka ta White House yayin da shi shugaban kansa Barack Obama da iyalansa suke nan cikin gida. Wannan mutumin mai suna Joseph Caputo ya tsallaka zuwa cikin dayar gidan ya rufe jikinsa da tuta Amurka. Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. Tafiyar shugaba janar Muhammadu Buhari mai ritaya wanda shine shugaban ƙasar Najeriya mai ci yanzu ta fara damun mutane domin har wasu suna ta korafe-korafe akai hakan ta sa muka tattauna da wani masanin harkokin tsaro da siyasa wanda kuma ya bamu bayani kamar haka Alhassan kawar mata. Tsakanin ga Allah kabara Eh, diplomasiya tana bukatar wajibi ne ya zama shugabanni suna 'yan tafiye-tafiye wajibi ne wannan shugaba ya tashi daga kasashe ya ziyarci wancan wannan ma ya tashi daga kasashe ya ziyarci wancan mm. akan kuma zauna taro na shugabanni ko majalisar ɗinkin duniya ko ah, ƙungiyar ƙasashe renon eh, ingila mm. ko renon faransa da sauransu dai akwai iri-irin waɗannan ko ƙungiyar haɗa kan afirka akwai dai abubuwa da dama da sukan sa ta fuskar diflomasiyya tafiye-tafiye wajibi ne ga shugabanni wato ɗaya daga cikin matsalar da shugabannin afirka suke fama da ita kuma tsakani ga allah wanda suka goyi bayan shugaba muhammadu buhari buhari mm. mun yi ne domin tunanin za a samu canji na yadda shugabannin afirka sukan ɗauki al'amuran jagorancin ƙasashensu mm. ya zama komai sai yadda ƙasashen turai suka ce kana ga shi muhammadu buhari ya faɗa cikin irin wanda suke tunanin kila sai sun haɗa da ƙasashen tura to tsakani ga allah yawan tafiye-tafiyen shi dai suna nuna alamun haka domin ba lalle ne a ce kasashen da ya je da dalilan da suka sa ya je waɗannan kasashe a halin da ake ciki a ƙasar nan a irin matsalar da ƙasar nan ta faɗa ciki ta ta matsalar tsaro hmm. da matsalar tattalin arziki da halin wani yanayi da ake nema ma a fasa ƙasar tsakani ga Allah akwai tafiye-tafiyen da ba su zama dole ba ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya rika wakilta wasu suna wakiltar shi a wasu daga cikin eh, waɗannan tafiye-tafiyen nashi yanzu wurin maka ɗan ƙaramin misali matsalar nan ta mai Mm. wadda yake taƙici taƙicin newa mm. daga zuwan shugaba muhammadu buhari aka ce mutane dole su sai da mai akan farashi mm. kowa ya gyara mitan shi ya fara sayarwa akan farashi mutane na ta munna ana ganin shugaba ya zo wanda yake mutane sun san ba za su yi wasa da shi ba dole za su bi doka amma kasancewa mafi yawancin lokaci bayanan nan ya sa har al'amura suka sake taɓarɓarewa aka dawo yanzu an koma gidan jiya. E to wutar lantarki fa an ce wutar lantarki a ita gyaru. Naira ɗari zuwa naira ɗari biyu har ma ana taɗin ɗari uku a wasu wurare a ƙasar nan. Eh an ce wutar lantarki a ita daidai ita kuma cewa wurare da yawa ana samun ta. Ana samun wutar lantarki amma har yanzu ba a samu wutar yadda ake bukatar ta ba. Hmm. Kuma har yanzu ba wai an sa ba wai an daina ɗauke wuta ba ne. To. Abinda mutane suke faɗi na ana samun wutar lantarki abinda ne ne da ake cewa wai idan mai ido ɗaya je garin makafi <laughs> zai zama sarki <laughs> eh. matukar akwai matsalar boko haram eh. a arewa eh. akwai matsalar biyafara a gabas akwai matsalar sace-sacen mutane a yamma to ba wanda zai zo ya kawo kuɗin shi za su nema oh. maku baki shugaba ya tafi a kashe kuɗaɗe a yi turanci a shati a watsi amma magana su ɗauko kuɗinsu su zo su sa hannun jari a cikin ƙasa to babu abin da zai sa su yi wannan sai su ga cewa akwai tsaro idan mm. sun zo ba sa da tunanin ba sa da taraddudin cewa eh, za a iya sace su ko a iya hallaka su sannan al'amuran eh, tattalin arziki na ƙasa ya fara farfadowa mutane suna hada-hada kasuwanci jama'a da kuɗin da za su sai abubuwan da za su kawo don sayarwa wannan shine abin da zai jawo su su zo ƙasar nan idan suka ga akwai kasuwar da za su samu riba mm. da kansu za su zo suna kwankwasa kofa suna cewa a buɗe musu to sai haka alhassan kauran mata kenan mai fashin baki akan al'amuran gaban ƙasashe. Sai kuma tsarin tasi a Kaduna na zamani wanda ya fara shi ma mun tattauna da Musa Zubairu a Kaduna domin mutane na korafin cewa farashin ya yi tsada. To na daidai shi wannan tsari kaga tun ma maganar da aka yi na farko an ce na mutane ne masu hali wanda za su zauna a gidansu su yi waya a zo a ɗauke su ko a kai su ofishin ɗinsu ko a kai su wani bukata hmm. amma kuma a nawa hasashen hmm. ina ganin dama an so ne a yi shi a kan cewa a yadda za a bunƙasa harkokin kasuwanci da kuma wato waɗansu abubuwa na siyasa a jihar kaduna hmm. domin jihar kaduna nan ko kuma garin kaduna idan ka lura wato gari da yana da tarihi na siyasa tarihi na mulki tarihi na fannoni da yawa da sauransu tsari ne wanda kamun ka samu motar sai ka bi ta hannun gwamnati an nuna cewa wasu kamfanonin ma za su iya shigowa su yi wannan harkar bayan gwamnati so nan ne muke tunanin eh, ka san yanzu akwai yanayin sace sace mutane da rashin tsaro masu mutane da ta dauka su mata aiki a irin wannan bangaren su wayewa mutane kai ina ganin gaskiya ba su tsaya sun sun yi wa gwamnatin aiki ba. Mm. So yana ganin wato ina ganin wato kamar gwamnatin ta shigo din ya kamata a samu wani daga cikin mutanen gwamnati mm. ya yi wa mutane bayani tiryan tiryan wato dalilin da sa ita gwamnati ta shiga cikin wannan tsari. Mm. To amma ba wannan na ga farashin na ga farashin awa ɗaya an ce dubu biyu to kenan ba tan ka aka yi ba kenan. Koko dan talaka ne. to kaga ai kasa na ce maka wato na farko dai ina ganin in dan talaka ne a cikin garin Kaduna ina ganin ba dole ne sai ya shiga irin wa'annan motoci masu abu na da ba a soke amfani da wannan keke na ba ba a kuma soke amfani da tsofaffin taxis da muke da su ba ba a soke amfani da bus bus da muke da su ba mm. saboda haka idan har haka ne ko za ga cewa da wuya ma wa'annan motocin su yi kasuwa shi mm. yasa ina jin suka dawo yanzu suka tsara diba taswiran ayyukan da za su yi hmm. ai wato tsari ne na wanda suke da hannu da shuni su zauna a gida su zauna a ko kuma sun zo tasha na jirgin sama ko na mota saboda haka na su aika a ɗauke su a kai su hotel ɗin da za a kai su da sauransu. Wato muhimmanci wannan abin da idan ɓata gari ba su shiga ba shine wato ana tabbatar da cewa duk bakwai da ya zo Kaduna ya shiga taxi Mm. wato yana da wato ko kuma garanti mm. yana da garanti na cewa kayan shi da mm. dukiyar shi insha Allah ba za su ruwanta ba so na ganin wata tsarin gwamnati shi kila hadan matsa da abin nan garin Kaduna gaba amma eh, eh. a irin yadda arzikin mutane yake a yanzu mm-hmm. da irin dukiyar da ke hannun su a yanzu to gwamnati ya kamata ta fito fili da gaya wa mutane kuma ta gaya waɗanda suke da wannan motoci cewa wannan kuɗi ba da aka saka dubu biyu akan awa ɗaya to gaskiya ba a yi dan mutanen gari su shiga ba su amfani da ita yadda ya kamata kamata. Me yasa za a yi tsarin saboda masu kuɗi ko kuma masu hannu da shuni bayan cewa talakawa a Kaduna su suka fi yawa? Wato wannan tsarin tun da ba a soke wannan keke babur mai kafa uku ba, eh. ba a soke bus bus na gari kawo ba, ba a soke tafi inda muke da su dama a nan ba. To dama can dama ai kasan korafin mutumin Kaduna dama ba irin wa'annan abubuwa din bane ba. Shin me ina kake hangen za a iya samun matsala? Gaskiya matsala da kamar na gaya maka da ka ka san mu dama mu magana mu dama akan tsaro ne. Hmm. Wato shine wato dole gwamnati fa ta zamanto cewa cewa jami'an tsaro sun bude idanu sun sani domin na iya samun bata gari da irin wannan tazibin mm. sun zama cewa suna da lambar su da sauransu mutum ya saki jiki cewa wai na amintattu ne wanda gwamnati ta san da zaman su mm. hukumomin tsaro sun san cewa suna wannan aikin mutum ya sake ya zama cewa wato bata gari sun zo ko sun bi shi da daddare ko mm. kuma maimakon su shi inda aka yi shi sai a yamma da gari ko ne bai gari ba sai a kwana da shi kai shi wani surare dole ya zama cewa an sa ido akan wa'annan ah, abubuwa din kuma na biyu kamar yadda muka faɗa gwamnati ta ƙara diba farashin da aka saka na kowane awa ɗinnan da ake bi a gani na ɗaya yaya tattalin arzikin rayuwar mutane yake yaya suke samun kuɗin da ke shiga musu yau da kullum in aka diba duk irin na abubuwan sai a ga cewa kuɗin nan ya yi yawa kuma ya kamata a rage shi kuma ya zama cewa yi daidai da muradi da bukatun mutanen da suke da aka yi domin su to mun gode Musa Zubairu duk da mun ta kokarin mu lalibu bangaren gwamnati amma wayar ta yi ta bugawa ba a ɗauka ba yanzu bari mu je ga rahoton da ya sami mu da zafi zafin shi daga Kano cewa bam ya tashi muna tare da wakilin Muhammad Salisu Rabiu kai tsaye salamu alaikum wa alaikum salam To, Muhammad Salisu me yake faruwa a Kano? Wato, abin da yake faruwa mun samu rahoton cewa yanzu bom ya tashi a kan a daidai lokacin da 'yan kungiyar a suke dandazo zuwa tafiya zaria. Eh. Eh, abin ya faru ne a ƙauyen da ƙasoyi. O oh, can hanyar kanan. Eh kan yawa gaba da kura. Kamar za a tafi Kaduna. Eh. Ko nima a yanzu na a ta nan daga gida na je Kaduna. Eh. So mun ga suna sansani a a wannan garin inda za su kwana kenan a eh. wannan wannan gari da ake cewa Kadawa. Hmm. A nan muka ga sun share guri ana ta kafa tantuna to su kuma bayan mun baro gurin kafin mun baro sun baro kura suna towa za su to nan mu kuma muka kiliya da su. Hmm. To a cikin wurin ne ya tashi? eh a cikin su suna tafiya mun yi magana da ɗaya daga cikin 'yan jarida wanda kuma shi ɗan wannan ƙungiya ne Ali Kakaki mm. ya gaya mana cewa kamar ma sun kama guda ɗaya. To amma dai tun da jami'an tsaro har yanzu muna ta ƙoƙarin tuntuɓar su domin su tabbatar da ko wannan abun ba su ɗau waya ba. So ba mu da tartibin cewa sun kama mutum ɗaya daga cikinsu ko kuma a ba mu sani ba dai ba tabbas. Eh, to ba wannan 'yan sanda sun isa wurin ko koya? a lokacin da eh, yanzu a dai lokacin da muke magana da kai shi ali kakaki ya tabbatar mana da cewa yan sanda sun je ba shi ma dan jarida ne na wannan jarida su ta alizan eh to ina ga eh. a shirinmu na dare in kana da cikakken rahoto ka turo mana sai mu samu mun gode sosai Allah ya kyauta ma musu amin amin amin yawa to yanzu kuma daga Kano sai mu tafi ga rahoton mu na Kamaru Ƙungiyar jam'iyyar CPDM mai mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da zaben shugabanni na shiya-shiya da na gundumomi da na ƙananan hukumomi har ma da na karkara. Shugabannin masu barin gado sun kwashe shekaru takwas kenan suna tafiyar da mulkin jam'iyyar ta CPDM. Amma yanzu uwar jam'iyyar ta ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa suka ce dole ne a sake lale domin samun sababbin fuska da ma sababbin jini a cikin jam'iyyar tasu zaben cikin gidan da yi ya sa waɗansu murna amma waɗansu kuma bai yi musu daɗi ba yayin da waɗansu su kuma suke ta korafi na ganin cewa an tafka magudi a lokacin da ake gudanar da zaben kan haka ne na garzaya binin cinikayyar ƙasar ta jamhuriyar kamaru duwala domin ganin irin abin da yake gudana a mazaɓan ƙaramin hukumar duwalan ta biyu wato unguwar hausawa na yi nasarar saduwa da matashin ɗan siyasan nan kuma a yanzu haka shine ya lashe zaben kujerar jam'iyyar ta cpdm ta unguwar shugaban hausawan sannan a matsayinsa na mataimakin shugaban karamin hukumar duwalan ta biyu alhaji muhammadu yakubu kan wannan nasara da ya samu ga yanda mu ta kaya jama'a dai dama tun kan ayi zaben nan na gaya musu cewa za mu nasara haka saboda kamar da wani maruge ke cewa juma'a an za ta yi kyau tun daga laraba kake shina haka mun yi kamfani mun jawo hankalin jama'a mun gaya musu cewa wayannan mutane sun yi shekara takwas ba su yi komai ba saboda haka mu ma su gwada mu su jarraba mu su ga irin aiki da zamu yi wannan jam'iyya ta cpdm da ta juma tana jin zaranta wajen gudanar da mulkin ƙasar ta jamhuriyar kamaru yanzu haka dai ta kwashe shekaru 33 tana taka rawarta a faɗin ƙasar amma na tambayi alai sani canga a matsayinsa na ɗan adawan jam'iyyar ums mai masara ko ya yake ganin wannan shirye-shirye da jam'iyyar ta shugaba biya ke yi wato eh malawal abin da za mu fara gaya maka dai ka san wannan shi shekaru na farko a shekara talatin da biyar da yau Yau sarauta ya ce a jam'iyyarsa irin waɗannan zaɓuɓɓuka za a yi shi. Kai ce cewa su dama wannan jam'iyya wannan ababen kasan da yake tafiya da demokrasiya ba su saba da shi. Shi aka waye gari ga shi ce za a yi wannan. na kai kenan na biyu idan ka duba da hausa suke cewa ne wancan a karin maganan su idan ganga ta zaki ta kusan fashewa waki. na nemi jin bakin waɗanda suka sha kaye amma abin ya ki cin tura ko da yake mun samu labari a wata majiya cewa za su garzaya kotu domin abi musu kadi muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru. kamaru Ana tare da sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC da ke gundumar Columbia. Allahu ya rahamanu ya ji jilali wal ikirami Allah shi da Musulunci tushen rayuwa. Kazar da ba ta da nono. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. barkanmu da sake haduwa a musulunci tushen rayuwa a wannan makon za mu yi magana ne akan muhimmancin addu'a da kuma yadda take iya magance komai idan al'amura suka addabi mutane musamman a wannan yanayi na ayyukan ta'addanci da suke addabar al'umma a duniya baki ɗaya wakilinmu nasiru adamu el hikaya ya tattauna da sheikh abdullahi balalau inda ya fara da cewa babu maganin bala'i da musifa da tashin hankali kowane iri sai addu'a shi yasa ma alqur'ani yace qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula uku ka gaya musu ya muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba don addu'o'i da kuke yi ba da allah ma ba ruwan shi da ku kenan addu'a shi ke sa allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya kuma ya kula har allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum allah ya ce wa manzon allah gaya musu su roƙe ni allah ya ce ku roƙe ni astajib lakum zan an muku ya ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama kai masu yin girman kai ba su roƙon Allah za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu walakantattu kuma sha'anin addu'a manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah bai ba shi dama ya zamanto ya zama tsani na addu'a sai an roƙe shi shi ya roƙi Allah ba a'a Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka ina nake ya kai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam gaya musu ni kusa nake ina ansa kiran duk wanda ya kira ni don haka wayannan ayoyi na alkur'ani sun nuna mana cewa addu'a na da muhimmanci kuma kowa ya dage ya ta addu'o'i domin shi zaman lafiya ba wanda baya bukatarsa talaka na bukatan zaman lafiya mai dukiya na bukatan zaman lafiya mai mulki na bukatan zaman lafiya hadisi ya inganta daga manzon Allah cewa idan kana yin addu'a cewa Allah maɗaukakin sarki ya tausaya wa ƙasa Allah ya yi mata jagoranci ya dawo da zaman lafiya yayin da kake yi wa jagororin nan addu'a kai ma Allah yakan sanya mala'ika ya maka addu'a cewa addu'an da kake yi wa wani kai ma Allah ya biya maka bukata irin yadda kake nema mishi biyan bukata saboda haka shugabanni su zamanto mutanen kirki su zamanto na kwarai don haka shi yasa Imamu Ahmad bin Hanbal ke cewa da a ce Allah zai tambaye ni cikin addu'o'i na addu'a ɗaya tak za a iya karɓa wanda ke garanti Allah ya karɓa zai biya min bukata Imam Ahmad ya ce to ba zan yi wa kaina wannan addu'an ba sai ce guda ɗayan nan ya Allah da ka karɓa shugaba na ya zama na kwarai ina kira ga limaman mu duk sallar da za a yi na juma'a duk majalisi da za a yi na karatu to kafin a rufe kowane liman kowane malami ya tabbatar da ya cika da yawa wannan ƙasa addu'a na Allah ya tsare kuma Allah ya zama lafiya shin ko a nan kasar ana iya misali a masallaci ana iya sa 'yan agaji a lokacin da kamar ake sallar juma'a su tsatsaya sai an idar da sallah kafin su yi tasu sallar kuma sannan yin suka yi sallah daga baya su ma suna da tamkar ladan waɗanda suka bi lima kwarai da gaske ai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce riba ma'ana mutum ya yi ribaɗi ya tsare wani lungu da ake tsammani waɗansu abokanan gaba za su taho ta wannan lungu ya tsare wa al'ummar musulmi su kuma al'umma suna bacci manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce daren da bawan Allah yi wannan ya ma fi daren lailatul qadri a wurin Allah saboda haka wani hadisi ya nuna kana tsare bayan Allah kofar da za a kawo hari ka tsare wato Allah zai baka lada kamar mutumin da ya kwana ma yana sallah kamar mutumin da ya wuni yana yin azumi bayan su samu ladan jam'i ma kuma ga irin ladan da Allah madaukakin sarki zai basu ai shi yasa musulunci ya kawo sallan tsoro waɗansu za su zo su yi sallah tare da liman waɗansu ko suna jira suna ba da kariya sannan waɗannan in sun yi raka a guda su koma eh, wancan su ainihin wato tsare waɗannan kuma su zo su cika saboda haka akwai salla na tsoro a musulunci in ana zaman gida ga yadda ake yi in ana cikin tafiya ga yadda ake yi kenan kaga in waɗansu za su yi sallah tare da liman waɗansu kuma suna gadi in an yi sallama da su su cika raka'ansu guda sannan kuma liman na tsaye bai ƙara sauran sallah ba sauran kuma zo su bi shi su ma in liman ya sallama su cika kaga kenan in ana sallah cikin tsoro a cikin tafiya haka nan kuma in a gida ne raka'a bi biyu haka ake raba shi yana da muhimmanci irin ayyuka da 'yan agaji suke yi don ba da kariya a masallatai to wannan a ci gaba da shi kuma muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya ba da lada Allah ya ƙara tsarewa Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya masu wannan aiki ko ina suke Allah ka su da su da waɗanda suke tallafa musu suke taimaka musu Allah kai mana maganin su. Yanzu kuma bari mu je ga bangaren nasiha game da tsarki mu ci gaban kamar irin ruwan nan na leda fiye wata da ake kawowa wanda na ga in a masallaci ba ruwa sai a ce a alwala da shi wannan ya cancanci a alwala da shi ko da yana kamshin wani magani da aka tsarkake shi da shi eh hakikanin gaskiya akwai daga cikin wasu doktoci da suka yi bayani kan abin da ya shafi ruwa na fiye wata a akasarin lokuta wasu sukan ajiye ta a rana kuma zai ɗauki tsawon lokaci ba sai da shi ba kuma rana yana dukansa sakamakon sanadari da an ka sa mishi na maganganuwa yakan canza mashi ɗanɗano yakan kuma canja wato yanayin ƙanshinsa sai fara yin wani wari da sauransu wadda idan mutum ya sanya shi a baki yana iya kawo mutum matsala to in haka ya faru to wannan bai kamata mutum ya alwala da shi ba. To a madadin malaman guda biyu Sheikh Abdullahi Balalau da shi kan shi mai kawo mana nasiha a kan tsarki Malam Abdullahi Muhammad Buba limamin masallacin AUA a Abuja da shi kan shi wakilin Nasiru Adamu El Hikaya a madadin Julie Lessons Gresham da ta haɗa mana sauti. Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. Kazar da ba ta da nono, Allah shi ka fi da biyanta tun da shaida ba. To sai kuma sakonnin da kuke aiko mana wasu daga ciki. za mu fara ne da saƙon Khadija Umar ɗaliba a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto, wacce ta ce Assalamu alaikum VOA. Ku taimaka wajen isar da na ga gwamnatin jihar Sokoto. Shin ina aka kwana ne kan ware kuɗaɗen da za a biya ɗaliban jihar kuɗaɗen tallafin karatu wato scholarship tun a watan da ya gabata? Shi kuwa ya haya magaji Hamado Gumel jihar Jigawa cewa yi. Salamu alaikum. Kira na ga matasa shine don Allah mu rage dogaro ga gwamnati. Mu tashi mu nemarwa kanmu aikin yi. kuma rage raɗaɗin talauci da muke fama da shi. Sakon Isa Lawal Gigir sakataren ƙungiyar zaɓi sanka da taimakon juna rashin jihar ba cewa yi. Assalamu alaikum murya Amurka. A yau zan yi tsokaci ne kan taron shugabannin Afirka da ke gudana a ƙasar Zambiya don kawo ƙarshen auren wuri da ake yi wa yara mata ƙanana a Afirka. fatan mu dai Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Don Allah sashen Hausa na murya Amurka ku miƙa min kokina ga gwamnatin Atiku ba gudu na jihar Kebbi. don girman Allah ya gaggauta binciken 'yan kwamitin da aka turo karamar hukumar Kamba domin tantance ma'aikatan karamar hukumar. Har yanzu akwai ɗimbin ma'aikata da suka kwashe watanni biyar babu To da takaitattun ko kuma sakonnin naku za mu yi sallama da ku domin kuwa lokaci ya yi halima da jamila sun leko ɗakin. To a madadin shi Aliyu Mustapha da ya taya na gabatar da injiniyan mu na yau wato shi Vasco Valari sai kuma Daniel Brown wanda ya ba da umarni. Muna taya ka daɗe ba ce murnar samun karuwar 'ya mace Allah Shiraya Hafsat ya sa cikon addini ce. To yanzu da haka zan bar ku Usman kabar ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam, ga yau da gobe.